الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 24 ga watan zulqada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da hudu ga watan jun shekara ta biyu miladiya muna cikin karatun littafin alhaddul fasil بين التكاليل والاتباع آه، يو زام تاشي شاقي نئشرين دا شدة آه، آه، شاقي نئشرين دا بيال ديو أشيلا ليو دا بيال إيه، بسم الله الرحمن الرحيم إيه، بسم الله الرحمن الرحيم قلت سنة شيء إذا كان هذا ما وقع بين معاوية وعبادة بن الصامت الأنصاري إذا هر wannan shine abin da ya auku tsakanin Muawiya radiyallahu an da tsakanin Abu Ubada a da tsakanin Ubada bin Swami al-Ansari Allah ya kara musu yadda wannan sahabiyan dalilan alhalin su biyun nan sahabbai ne su biyu masu daraja wa Muawiya ta yatakallam bil shi Muawiya ba wai yayi magana da ra'ayin kansa bane wa inna majtahada fa akhda fi kawai yayi ijtihadi dai sai kuskure kuma ya kai wannan marhala na ishtihadi an gane kawai yayi ishtihadi ne yayi kuskure ba وما بالك yab'anu wa يطعن ويستهزئ sunan to me zaka ce dangane da datti ha wato datti wanda yake suka yake yin izgili da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ce game da shi shi din nan bai kai mataki na mujtahidi ba sannan kuma ya dauki sunnonin manzon Allah da izgili zai karanta hadisin manzon Allah ya ce wannan bola zai ku zubar da shi to mutumin da yake da irin wannan mummunan fahimta baya daraja hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam me za ku ce da shi walau kana isnadu haka shan? kai hadisin nan koda ya kasance ingantacce kai koda isnadin shi ya kai rana wajen haske eh. walau talaqqad hal ummatu bil kabul kai koda al'umma sun rungumi wannan hadisi da amsuwa ko da ce hadisi ne wanda wato a imma manya-manyan malamai na hadisi suka rungume shi da amsuwa an gane in dai wannan hadisi baya cikin muwatsa kamar yadda ya faɗa to zai jefar da wannan hadisi ya yi izgili da wannan hadisi da sunan wai yana kariya ne ga mazhabin malikiya an gane na'am wa yaqulu hadha al-khabith alqi aw ikra hadhihi ahadith fil mazbala wannan dattin wato doktorul qiyas yana cewa wato alqi go hmm. yana cewa alqi a wutra ko ka jefar da wannan wayannan hadisan fil mazbala a cikin bola wale tabbi shay'in wayannan hadisai ba komai bane tunda ba sa cikin motsa كيف لو سمع أبارك من الثالث هذا الحديث شديد التعذب لمذهب مالك da me za ku ce da a ce uba da bin swami zai wannan mutumin da tudin mai tsananin ta'assubanci ga mazhaban malikiya an gane wannan datti mai tsananin ta'assubanci ga mazhaban malikiya me za ku ce da a ce uba da bin swami zai gamu da shi hatta addahu ta'assub ila sukhuriyyah wa qani fi asahil asani har ya zama to ta'assubancin sa ya janyo shi zuwa ga yin izgili zuwa ga isnadi mafi inganci isnadi wanda yake ya kowane isnadi inganci ya zo ya soka saboda a ce wansa wai yana kariya ne ga mazhaba akan kariya ga wata makaranta aka zo aka soke hadisai ingantattu na manzan Allah har ma ya zamanto ana yin izgili ga wayannan hadisai ingantattu daga manzo sallallahu alaihi wasallam la li shay'in illa li mukhalafatiha li madhhab al malik ba wai dan komai ake izgili da wayannan hadisai ba face wai saboda hadisan sun saba wa mazhabi na malikiya eh madhhabu malikiya ya zama shine la ilaha illallah duk abin da ya saba ma mazhabin malikiya kamar ya saba wa musulunci ne gaba daya kai ka ce hatta manzon Allah ma da ya zo mazhabin malikiya ya bi an gane ko kai za ka ɗauka hatta manzan Allah da ya zo ba malikiya ya bi a to idan manzan Allah ba ba malikiya ya bi ba in muka ce za mu ba abin da manzan Allah ya bi ba za mu bi wannan ra'ayi da ya kawo ba menene laifin mu za mu yi koyi da abin da manzan Allah ya karantar da mu babu ruwanmu da duk wanda ra'ayi da ya saba makarantar wa manzo menene laifin mu babu laifi an gane ko mm. to saboda haka babu wani laifi da ainihin hadisai suka yi maza, ba ce wai hadisan sun saba wa mazhaban malikiya sai zama to mazhaban malikiya sai zama shine asalin musulunci sannan kuma hadisan sai suka zama to su ne kamar eh kamar furu'a wa iyaz billah kaifa law sami'a ubada ma za ta kuna natija to ku me za ku ce da ce ubada ya ji wannan magana yaya sakamakon zai kasance hal yusakinuhu bi ardin huwa lahu alaiha imra shin kuna ganin zai zauna tare da shi a ƙasa wanda yake da shugabanci amir eh? zayilu ha ila da shi ya ce ba zai zauna tare da muawiya ba mm. ya ce shi daga yau ba zai ƙara zama a ƙasa wanda muawiya ke da shugabanci ba mm. muawiya a lokacin yana da shugabanci ne a sham mm. to shi ya alƙawari ba zai ƙara zama a sham ba to a tunaninku da a ce doktorin kiyas yana shugabancin wata ƙasa sai uba da samit sai uba da bin samit ya zo ya ga doktorin kiyas yana wasa da hadisan annabi yana musu izgili da sunan kariya ga mazhaban malikiya shin kuna ganin cewa ubada zai zauna a wannan gari yanzu da ubada zai zo najeriya ya zo nan garin kaduna ya zo ya ga irin yadda doktorin ya ke izgili ga hadisan manzan Allah kuma yadda malamai masu da'awar sunna suke miƙewa in sun gan shi da sunan girmama mutumin da yake izgili ga hadisan manzan Allah an gano wani ayi hmm. irin yadda suke miƙewa suna mutunta shi an gane amma kuma ba su damu da sukan da yake wa hadisan manzan Allah ba don ya kamata hankalinsu ya tashi duk mutumin da yake kishin hadisin manzo an gane ya kamata ya yi fushi da fushin manzo to su nan bayan Allah duk abin da yake mahadisi su a wajen su daidai ne ma in ma ba daidai ba ne to ai mishi uzuri in ji su saboda haka shi ɗin nan suna mutunta doktorul kiyas fiye da yadda suke mutunta hadisan manzo sallallahu alaihi sallam an gano wannan ayi. to mutumin da yake wulaƙanta hadisai kai kuma kana ganin shi ka miƙe ka mutunta shi da wani dalili shin ya kamata mutumin da yake izgili ga hadisin annabi ka mutunta shi ko ka gabatar da shi akan maye ma limanci ko wani abu na daraja baya kamata ya kamata lalle ya san cewa kana fushi da abin da yake yi lalle baka yarda da wannan abun ba an gane ko na'am am yuzawilaha ila ardin ukhra wallahu almusta'an ko kuma zai kaurace mata zai nisance ta ko zai kushi zai zai ainihin nisanci wannan gari zuwa ga wata ƙasa daban wallahu musta'an hmm. an gane hmm. nan dai ana nuna mana irin rayuwar salaf hmm. su magabatanmu in kaga sun yi fushi da kai ba wai da ka bata musu rai ba a'a saboda ka taba musulunci a'a saboda kana izgili da hadisan manzo Allah a'a saboda ka gabatar da ra'ayin kanka akan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam an gani irin ya yayi dubu sai ya baci to mu ma da muke da awon sunna haka ya kamata mu kasance ya zama to duk darajar mutum kowaye shi duk sarautar shi in baya san hadisan Allah kuma ba ma san shi an gani duk kaskancin mutum in yana san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma muna san shi wannan shine abin da ya kamata mu zamanto muna gudanar da addininmu da rayuwarmu akan shi na'am walakin ma al'asaf sai dai abun bakin ciki kasiru min alladhina yad'una sunna wato da yawa daga cikin wayannan masu da'awan sunna mil wa'az wal awam wal khudaba eh daga ainihin masu wa'azi wal awam da kuma gama garin mutane da masu huduba a masallatai na juma'a da idi Misaki nuna hadha rajul suna zama tare da wannan mutumin kai bil hasal ba ma zama ba suna gayyatar shi zuwa ga ainihin karance-karance da muhadarat suna zama tare da wannan mutumin wastami'una ila maqalatihi shan'a suna sauraro zuwa ga maganganun shi miyagu wanda wannan bai dace ba kana da awon sunna amma kana sauraron mutumin da yake izgili ga sunna yana tsukan shi wa yakdabuna li ghadabihi wa yakdabuna li ghadabihi hmm. suna yin fushi da sa idan yayi fushi da kai su ma sai su yi fushi da kai hmm. an gane hmm. Shin maganar su ba ta nakudi sun ce su ahlus sunna ne sun ce su suna kusa da bid'a su rayar da sunna amma kuma ga wani mutum yana yana ainihin kusar da sunna ya rayar da bid'a doktor kiyas yana kusar da sunna ya rayar da bid'a to kuma wayannan mutane masu su suna rayar da sunna ne su kusa da sunna suna rayar da sunna su kusa da bid'a suna yin fushi da sa idan kai masa raddi yayi fushi da kai su ma sai su yi fushi da kai kaga wannan magana nasa akwai tanakudi anya ko da gaske da gaske suke suna so su rayar da sunna ne anya ko da gaske suke suna so ne su kashe bid'a su kusar da shi a doron ƙasa a idan ka zo ka ce kana faɗa da bid'a sai kuma ya zamanto kana mutunta ɗan bid'a kana girmama shi kana shimfiɗa mai kyakkyawan yanayi ɗalibanka suna kallo mai ɗalibanka za su yi tunani dangane da shi abin yake daidai ne za su yi tunanin cewa fa abin da yake kai daidai ne an gani tun da dai manyan malamanmu na sunna ba sa sukan abin da yake yi to ya nuna ke na cewa fa wannan mutumin na da gaskiya ya nuna izgilin da yake wa yi bukhari yana cewa a zubar a bola yana kiran buhari bola har ma ɗalibansa ma sun ɗauki wannan usulubi kana kawo buhari sai ce waye zai kawo mai bola kaga wani mutum gashi nan wulakantacce wai kaga an kawo mai sayar buhari zai ce za Allah ka kada kawo bola to wanda littafi ne za a kawo ya zan ba bola ba in ya hasa yin buhari ya zan bola to ina ganin to babu wani littafi da ya rage a duniya kuma an gane wani ko to saboda haka waɗannan mutane a cikin maganar sa akwai tanakudi suna da awan sunna amma kuma sai gashi mutumin da yake faɗa da sunna din yana kashe firiya sai kuma su ringa fushi da fushinsa kuma su ringa mutunta shi har ya zamanto suna jiransa a lokacin jana'iza an gano wannan ko to kaga ɗaliban su za su yi ɗauka su ɗauka cewa ba maganganun da yake faɗa ba masu muni ba eh, ne ko ba su ɗauka ai maganganun da yake faɗa ma kawai ba matsala ba ne kawai mu ma za mu iya cewa bukari bola wa iya zubila hmm. ai wannan kaɗai ya isa musiba ya sauka ga al'umma wallahi فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم wa'annan masu saba ma umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallam suna saba ma hadisi saboda mazhab suna izgili ga hadisi saboda mazhab da kuma ra'ayinsu su yi takatsantsan an tusibahum fitina kada fitina ya same su aw yusibahum azabun alim ko kuma kada azaba mai radadi ya same su ashe yin izgili ga suna yana kawo azaba ga al'umma Allah na iya jaraba mu da azabobi nau'i nau'i idan ana izgili da suna ya zamanto babu mutane masu inkari na'am lali shay'in illa li kaunihi ibnan min nasl rajulin karim eh ba komai yasa suka suke ainihin bashi kariya ba suna fushi da fushinsa duk da cewa shi datti ne yana sukan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ba don komai kawo wannan ba sai saboda kasancewar shi ɗa daga zuri'an wani mutum mai daraja mahaifinsa na da daraja kakanninsa na da daraja amma shi da tuni annabu lu alaihi salam shi mai daraja ne kakanninsa masu daraja ne amma ɗansa ba kan'ana hmm, da tuni hmm. to yanzu mutunta annabu nu alaihi salam da kakanninsa yana da lizimta yana lizimtar da mutunta ainihin dan annabu nu ba ya lizimtawa an gano wannan ko hmm. annabi nu annabin Allah ne mutumin kirki ne amma kuma ɗansa mutumin banza ne hmm. saboda haka shi da kaje yin wuce na cewa dan malam ya ki halin malam hmm. rago da wutsiyan kare idan ya zama to mahaifinka malami ne mai daraja mahaifinka mujaddadi ne mahaifinka kaza sai ya zama to kai kuma kana rusa abin da mahaifinka ya gina an gani kana labewa da mahaifinka ka rusa abin da mahaifinka ya gina shi mahaifinka ya gina al'umma kan sunna misali kai kuma kana kokarin ka rusa sunnan ka tabbatar da bid'a kana kira zuwa ga aqida na ainihin kana kira zuwa ga aqida na yan qur'aniyun sannan kuma kana kira zuwa ga aqida na mu'tazilawa kana inkarin cewa qur'ani ba magana Allah bane ko hmm. sa'annan kuma gashi nan abubuwa da dama da kake inkari misali wanda sun tabbata a cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam so da ba don wani abu ba don kasancewar shi wai ɗa ne daga zuri'an wani mutum mai daraja salihi mu'azzamun mujaddid mu'azzam mutum abin girmamawa mujaddid na'am wala yarduna alaihi illa idza ba'ana fi siyasati allati yantasibuna ilaiha ba sa yin raddi a gare shi sai dai idan ya yi suka a cikin siyasan da suke danganta kansu zuwa gare shi a gare in ka ga ya soki siyasansu wanda suke danganta kansu zuwa gare shi to a nan ne za ka ga sun yi fushi da shi a nan wajen ba sa yi masa uzuri yana taba siyasansu sai hankalinsu ya gushi sai ka ga su shiga nan su fita nan su mai kata-kata akwai ɗaya daga cikinsu wanda yana da awancewa shi malamin sunna ne wallahi duk sukan da wannan bawan Allah ke ma hadisi bai dame shi ba amma san da ya fara sukan kungiyar shi kawai sai idan shi ya jajawo nan take ya fara raddi ga wannan ya san har sai da ya kira shi shashasha an gano wannan ba komai kawo wannan ba saboda doktorul ya ya taba kungiyar shi kuma akwai sanda suka mishi raddi saboda ya taba siyasansu an gane to in kaga sun mai raddi wayan abubuwa guda biyu ne ya taba musu kungiya ko ya taba musu siyasa amma babu abin da ya shafe su dangane da sukan mai hadisai to kai da kake kariya ga manzan Allah kana kariya ga sunna sai ka zama to abin ki a wajen irin wannan mutanen an gane wannan ayi su fa kaga sun yi magana ya tabo wani shugaba ne wanda suke so in ya tabo Buhari shugaban kasa za su kashe su yi fushi amma ya taba sayar Buhari ba ruwan sahihul bukhari littafin addini an ce bola ba ka yi komai ba amma an taba shugaba na siyasa ka yi fushi al'amari bai lalace ba to na'am an gane ku hada wa hada ainul hizbiyati wal asabiyya wannan shine ainihin kungiyanci wannan shine ainihin asabiyya shine ainihin ta'assubanci hmm. walillahi daru sha'ir haythu yaqul Allah ya albarka ga ainihin mawaki wani mawaki wato bubugan albarka ya tabbata ga ainihin wani mawaki inda yake cewa harbin idza idza ma fi makasfan jahu wa idza yusamu ilahu lam yahrid hmm. haridin hmm. idza ma fi makasfan jahu hmm, zaka ganshi yana harzuka yana fushi idan an alamta zubar da an alamta shafe mai mutuncinsa za ga yana fushi idan an alamta shafe masa mutunci wa iza samu ilahu amma idan an alamta ubangijinsa lam ba ya fushi an gano wannan shine mai shine mai ke cewa fadinin bi duniyahu basirin naqidin mutagafilin fi dinihi mutafalli mutum ne mai basira game da duniya eh? mai basira game da duniya yana da kwakwalwa kan duniya basirin mai basira naƙidin mai naƙadi Muta fi dini mai rafkan dangane da addininsa muta ballidi mai wawanci dangane da addini haridin da zama si makasfan jawo yana tsananin harzika da fushi idan an alamta zubar da mutuncinsa wa iza samu ilahu amma idan an alamta shafe ma ubangijinsa wato cin mutuncin ubangiji lam ya haridi baya kushi an gane to wannan shine abinda wannan mawaki ya faɗa in an taba addinin musulunci ba magana in an taba siyasan da nake so zan fito in yi zage-zage har in kira shi shashasha idan an taba ƙungiyata, zan fito ido na ya wurin na fifita kungiyata da siyasa na akan addini to wannan shine babban matsalar da muke fuskanta babu abin da ya sanya har ya zama to da turin iyas yana motsi face irin wayannan malaman an gane da kowa zai yi fushi da shi har sai ya dawo zuwa ga Allah har sai ya dawo zuwa ga sunna da an daina an gane wannan ko to sai ya zamanto ana gudanar da rayuwa ne a munafince idan wani wanda ba shi ba ya faɗi magana irin nashi za a fito a yi taraddi za a fito a yi taraddi amma idan shi ya zo ya yi wata magana sai a ce ai sai ga an kawo da kai kawai an ce ai ai saboda kasancewan kaga ai shi yana da yana da wani alaka dan gidan malam wane ne ya kamata a kyale shi saboda malam wane ko dama ana kyale mutum ya rusa addini dan shi dan gidan malam wane ne eh dama haka ake yi idan ya zama mun san wane dan gidan malam wane ne amma yana rusa musulunci ne shikenan sai a kyale shi amma wani mutum wanda ba dan gidan malam wane ba bai da gata idan yayi irin abin da ya sai hukunta shi wannan akwai adalci da wani irin da me yake hukunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da matan nan ta yi sata an gane ku ita wata mata da ta fito a babban gida ta yi sata a lokacin nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a yanke mata hannu Sai a lokacin nan sai ya zamanto wasu daga cikin sahabbai suna cewa gaskiya irin wannan mata bai dace a yanke mata hannu ba ta fito a babban gida ya kamata a samu wasu mutane suke je su samu manzan Allah su yi masa magana don kada a yanke mata hannu irin waɗannan ya dacewa a yanke mata hannu to ai sai ka ce to ai babu wanda zai iya zuwa ya annabi magana wannan sai shi ah, akwai mutum ɗaya wanda zai iya dumfara annabi kuma zai samu nasara wane ne shi aka ce ne Usama bin zai Usama annabi yana matakar san shi in har ya dumfari manzo sallallahu alaihi wasallam yi magana annabi zai saurare shi aiko sai aka ja ta samu usama ana samun usama dan zaid usama kuwa ya je ya jaraba ya zo yawan manzan Allah magana ya rasulallah wannan mata da ta yi sata tabbas ta yi laifi ya rasulallah amma ta fito a babban gida ba irin ta ya dace a yanke mata hannu ba ya ce bai taba ganin fushin manzan Allah kamar lokacin ba idan annabi ya yi jajawur nan take manzan Allah ya canza annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam a tashfa ufi haddin min wujudillah hmm. shin za ka yi beli za ka yi ceto a cikin wani haddi daga cikin haddojin Allah ya kai usama a tashfa ufi haddin min wujudillah shin za ka yi ceto a cikin haddi daga cikin haddojin Allah shine sai manzon Allah ya yi wani huduba wanda huduban nan ya shahara malaman tarihi sun rubuta shi a cikin tarihinsu inda yake cewa innama eh, innama innama halaka man kana qablakum annahu idza saraka fihim sharif tarakuhu wa idza saraka fihim alwadi aqamu alayhi alhas wai mulla law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqad afi yadaha yace abinda ya halakar da wasu al'umma gabaninku sun kasance idan mutum sharifi mai daraja ya yi sata sai su kyale shi su ce ai fito a babban gida ne idan ko mutum kaskantacce ya yi sata talaka sai a gaggauta tsayen mai da hajji sai annabi ce wai mulla na rantsi da Allah law anna mata binta muhammadin sarakat da a ce fatima ƙarshen babban gida kenan da a ce fatima yar muhammadu za ta yi sata laƙaɗa fiye da ha wallahi da na yanke mata hannu to yanzu waye rage tun da dai har zai yanke hannun fatima to hannun waye ba zai yanke ba ashe dangane da abin da ya shafi doka ba a sauraron kai dan wani ne ko ko abin da ya kama da wannan an gano wannan ko na'am rawa rawal fasawi imam al-fasawi ya ruwaito wa min tariqihi akwai jara wa min tariqihi al-khatib sannan kuma khatib al-baghdadi eh. ya karbo ta hanyar sa a cikin tarihin sa qala sai tarihin sai a ga gode shi na'am an ce fi tarihi guda biyu eh sai kuskure ne na'am samitu aliya madini naji aliya bin madini malamin imamul bukhari ya kulu yana cewa qala muhammad bin hazim abu muhammad naji muhammad bin hazim hmm. abu muawiya ad eh wanda ana mai alkunya da abu muawiya al-amash an ibn salih an abi al na kasance ina karanta hadisin a'amash an abi salih hmm. an amirul mu'minin harun eh na kasance ina karanta hadisin a'mash at-tabi'i an abi salih an amirul mu'minin eh hadisin a'mash daga abi salih daga sarkin mu'minai harun ar-rashid rahimahullah wa kullama qultu qala rasulullah wato duk sanda nace qala rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam قال سيدي ومولاي قال سيدي صلى الله عليه وسلم سيدي ومولاي in na ce ƙala rasulullah sai ce mun sallallahu alaihi wasallam shugabana ira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi shugabana kuma mai gidana haka yake cewa wato manzan Allah shugabansa ko mai gidansa an gane kenan yana matuƙar mutunta manzan Allah da an kira sunan manzan Allah sai ya ce sallallahu alaihi wasallam ira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi sai kuma ya ce sayyidi wa maulaya shugabana ko mai gidana na? a shi ya faɗa abinda ya annabi shugabansa annabi mai da ne ya yi e shi ya faɗa ne don mutunta annabi eh, shi ba wai a babin salati ba ne shi yana baka labari ne annabi shugabana ne mai gidana ne shi an gani hmm. hatta eh, Ƙwala sai akwai akwai ziyada eh. hatta zakartu hmm. hanna ambaci eh, iltaqa adam walu hatta zakartu hmm, hatta zakartu eh bayan sayyidi wa maulaya hmm. sai ce hatta zakartu eh. iltaqa adam wa musa hanna ambaci hadisin iltaqa adam wa musa inji muhammad bin hazim yace har sai da na ambaci a hadisin annabi adam da annabi musa sun haɗu. na wa qala amuhu wannan hadisi akhrajahu al-bukhari eh al babu itaqa itajja musa wa muslim fil babu itajja adam musa an gano wannan ko to hadisin nan muttafaqun alayhi ne wannan hadisin na'am qala wa qala amuhu tamahu alayya zahaba alayhi to qala sai muhammad sai alayya wato ya ambata mun sunansa wa zahaba alayya amma sunan shi ya bace mun ya ambata mun sunan shi shi wannan bawan Allah da ya faɗi wannan magana an gane wanda wanda an kawo mai hadisin amma kuma ya faɗi wata magana to an gaya mun sunan ya gaya mun sunan amin ya gaya mun sunan amma sunan ya bace mun wa qala ya muhammad aina altaqaya ke ya kai muhammad shine muhammad bin hazim mm. wanda ya ruwaito hadisin mm. a ina suka haɗu ka ce annabi adam ya haɗu da musa a ina suka haɗu kun san tsakanin annabi adam da musa shekara nawa ne to gashi kuma ce san haɗu to shi ne shi wannan ɗin wanda an ambaci sunan shi amma sunan ya ɓace wa muhammad ɗin mm. ya ce a ina suka haɗu ga yamu inda suka haɗu kenan kamar yana so ya yi mai ya yi inkarin hadisin mm. ce wannan hadisin ba zai yiwu a cewa manzo Allah ya faɗa ba yaya za a yi a ce annabi Adam ya haɗu da Musa an gane ku ala ala bagadi ba harun to an faɗa ne ba gaban sarki an faɗa hadisin a fadan sarkin musulmi harun na rashid daga cikin sarakuna masu daraja masu imani daga cikin sarakunan banu banu abbas nan take sai sarki ya fushi wa qala man tsaraha ilayka hadha yace wane ne ya jefa maka wannan ra'ayi wannan ra'ayi an sa maka ne sai ka gaya min wanda ya jefa maka wannan ra'ayi saboda abin da ya sa ya faɗi wannan maganar a zamanin banu abbas an samu zindikai da yawa shine mutanen da suka ɓoye kafircinsu suka zo da rigar musulunci to irin su sai mutum ya zo da rigar malanta ya je ya karanci addini in ya karanci addini ya yi zurfi in ya ga cewa ya samu amsuwa sai ya fara tura kafirci da zindiganci yana lalata akidun musulmi an gane to irin su sukan karanta hadisin annabi su dan sa shakka a ciki su dan sa wa mutum shakka an gane galiban kamar yadda na faɗa zanadika wato ana samun su ne galiban a lokacin daga mutanen iran mutanen farisa tun da umar ɗan khattab ya ci su da yaƙi a zamaninsa ya rusa wannan baitun nar wani gida ne wanda yake an an hura wuta shekara dubbai wutar na bai taba mutuwa ba an gane amma da umar dan kaɗa ya zo shi ya huce wannan wuta din da ya huce wannan wutan kuma ya sa aka rusa duk abin da ake na bautan gunki a wajen aka koma aka umar ya yi sallah na farko a cikin a wannan baitun na ya zama masallaci to wannan abin ya kona musu rai to kuma suka ga cewa dai a yanzu dai su da ana kiransu super power yadda ake kiran america ake kiran russia ake kiran ingila to su ma farisa da rum a lokacin manya-manyan dauloli ne masu karfi na makamai ƙarfi na tattalin arziki ƙarfi na kaza na kaza a lokacin nan da umar ya ci su da yaƙi suka ga cewa yanzu dai gashi nan larabawa wanda aka rena gashi yanzu allah ta'ala ya tsora su a kansu to yanzu su ba za su iya faɗa da larabawa da makamai ba shine sai suka yi da'awon sun shiga musulunci da suka yi da'awon sun shiga musulunci suka zo suka karanci addinin sai suka fara wa musulunci bita da kulli suna ta kirkiro hadisan ƙarya suna jinginawa zuwa ga manzan Allah sannan kuma hadisan gaskiya din sai su ringa yi ma hadisan cakulkuli suna ainihin cusa wa mutane shakka game da hadisai to a lokacin da haruna rashid ya gano a zamaninsa haka ya lashe ta komin duk inda ya gano wannan mutumin zindiki ne sai ya kai shi lahira ya yi ta kashe zanadika an gano wani ko? Hmm. to saboda haka sai kuma ya wannan bawan allah ya zo an kawo mai hadisi ya ce wai a ina suka haɗu shi to yana jin irin mutanen nan ne da ke ba shi labari zanadika zindikan nan su ne da nan? Hmm. an gano wani ko? Hmm. sai ya yi fushi ya ce masa hmm. wane ne ya jefa maka wannan ra'ayi sai ya umarni a kamo shi ala fa zai tawo kila bi min hashimihi an gane ko hmm. sai aka tsare shi Yanzu a kama shi a tsare shi sai ya faɗi inda ya samu wannan ra'ayin hmm. zai iya yiwuwa yana mu'amala da wa'annan zanadika din ne eh wa wakala bi min hashimihi man ni alai sai ya wakilta ni ya wakilta mun daga cikin dogaran sarki wanda ya shigar da ni inda ya yi ya ce ma shi muhammad ɗin bin hazin hmm. wanda shi ya faɗi hadisin hmm. har ya zamanto shi wancan ya kawo shakka hmm. to sarki yasa aka ɗaura wancan ɗin to sai shi wancan ɗin sai ya wakil kawo muhammad bin hazin ɗin daga cikin dogaran sarki ce dan allah ku shigo min da muhammad bin hazin wajena ina so in yi magana da shi an gane shine ma'ana wa wakala bi min hashmihi man adkhalani alayhi fi majlisi sai ya wakilta mun daga cikin dogaran sarki wanda ya shigar da ni wajen shi a inda sarki ya zaunar da shi a majalisinsa فقال ya Muhammad, wallahi ma huwa illa شيء خطر ببالي يتي ya Muhammad bin هازي Wallahi ba wani abu bane wannan maganar da na faɗa ainal taqaya din nan an gane wallahi ba wani abu bane face wani abu ne wanda ya fado a zuciya na babu wanda ya samun ra'ayin wallahi sarki yana ganin kamar wai irin na irin malaman nan dai zanadi aka samu wallahi ba wanda ya samu kawai wani abu ne kawai wanda ya faɗo mu a cikin tunani na an gane wannan ko wa halafa wa halafa li bil itiqi wa sadaqati mal ya wa sai shi Muhammad yake ba mu labari cewa wannan bawan Allah sai ya rantsi da da yanci da kuma sadakan dukiya abin nufi na rantsi da Allah in har maganar da na faɗa ba haka bane wato bayi na gaba ɗaya sun yanzu na rantse da Allah idan maganar da na faɗa ba haka bane dukiya na gaba ɗaya ya zama sadaka an gane shi ne mana ya rantse mun da yanci ya rantse mun da sadaka sadakar dukiya wa gaira zali da wani wannan mugallazatul aiman kauta san rantsuwa rantsuwa masu zafi irin ya ce Allah ya kwashe min albarka Allah ya wulakanta ni in har akwai wani mutum wanda ya samu wannan ra'ayi wallahi babu ma sami'tu min ahadin wala jara baini wa baina ahadin fi hadha kalamu wato ban ji wannan magana daga kowa ba kuma wala jara kalamun baini wa baina ahadin fi hadha wani magana bai gudana ba tsakanina da na da wani akan wannan magana ba ka tauna da kowa ba kawai ya afko mu kwakwalwa na ne wa ma huwa illa shay'un khabara ala bali kawai ba wani abu bane face wani abu wanda ya dan afko mu a cikin kwakwalwa na na faɗa qala falamma rajatu ila amiril mu'minin kaga anan wajen shi Muhammad bin Hazim dama shi ne ya karanta hadisin hmm. to shi kuma wannan mutumin da sarki ya zaka daure shi ya kira Muhammad bin Hazim ya gamsar da shi hmm. tsakanin shi da Allah ba wai wani malami bane mai muguwar akida ya cusa mai wannan fahimta hmm. an gane to da Muhammad din ya gamsu kale ke falan ma raja'tu ila amirul mu'minin kallamtu da na koma wajen sarkin mu'minai Haruna Rashid sai na yi magana da shi na tattauna da shi ala liyadullani ala alaman tsaraha alaihi hadal kalam sai ce lalle ya nuna mun wanda ya jefa mishi wannan magana lalle ya sarki lalle sai ya nuna mun wanda ya tura mai wannan ra'ayin in ba haka ba ko ni da shi فقلت يا أمير المؤمنين ya sarkin mu'minai مؤمني halafa bil بالإتكي Ya رنسي da yanci cewa wallahi in dai ƙarya yake yi to bayan sa su kyantu. wa bi mughallazati al-ayman ya rantse da rantsuwa kausa ta masu zafi innama huwa shay'un khabara ala bali ya ce kawai wani abu ne wanda ya fada cikin kwakwalwarsa lam yajri baini wa baina ahadin fihi kalamun ya ce babu wata magana da ta gudana tsakanina da wani dangane da wannan al'amari qala fa amara bihi fa udlika lokacin nan sarkin muzumi da ya wannan sai ya huce sai sarki ya yi umarni da shi aka kwance shi daga ɗauri aka sake shi aka fito da shi daga ɗauri wa sai sarki ya ce mun ya muhammad ya kai muhammad ibn hazim wahamtu annahu duriha ilayhi raha ilayhi ba'dul mulhiyin hada wallahi abin da yasa na daure shi tunani nake yi wasu sashe daga cikin mulhidai sashe daga cikin zindiƙai ina ganin kamar su suka jefa mai wannan magana shi yasa nake so dama in da cikin sa in ya amayo to zan sa a kamo duk da yanka su an gane mm. kaga irin sarakunan da muke so an gane ba sa sassauci ga kafirai ba sa sassauci ga yan bid'a an gane da za mu samu irin wayannan sarakuna da bid'a ya yi sauki a wannan kasa ta mu yanzu kuna ganin abin da ya faru a Kano hmm. wani malami zai yi saurin kiki? ya aikata irin abin da Abdul Jabbar ya aikata to da mu ma a Kaduna nan jarraba haka ba Eh? irin yadda aka yi a kano mu a garin kaduna a ɗan jaraba abin da aka jaraba ga abdul jabbar mm. wallahi da an samu gyara a ce kai kake kiran buhari bola mm. a zaunar da shi a sai ka nuna mana malamai daga cikin malaman sunna na duniya mm. wanda ya kawo buɗe baki kira buhari bola shin da kai da kazi iyad ka fi kazi malikanci ka fi ibn abdulbar malikanci kafi ibn qasim malikanci eh kafi imam Shadibi malikanci kafi ibn abdul hakan malikanci eh manya-manyan malamai na malikiya wanda suna kaba hujja da sayi bukari a matsayin hujja kuma ka duba shuru sharhin da ake wanda bukari wallahi duk sharhin da ake na na muktasar da littattafan malikiya wallahi ana kaba hujja da sayi bukari ban taba jin wani ba maliki wanda ya buɗe baki ya kira sahihul bukhari ya kira shi golawa ina san gane so aka shi wannan malami da furik ya ma ana so a yi maganin shi za a ɗauko malaman malikiya ne da suka yi zamani da bukhari da kuma wanda suka zo bayan bukhari wanda duniya ta yarda da su akan malikanci a ga yaya suka dauke imamul bukhari malikawa ne amma wallahi malikawa da dama mazhabin su malikiya amma suna fifita sai bukari akan muwatsa malik wannan shine adalci na ba gane a babin daraja na mutuntaka imamu malik ya fi imamu bukari amma a babin littafin da aka rubuta yaya za ka hada ba hada ba wannan Allah yana iya haka ga duk wanda ya so babu talazu to in haka ne kenan mutanen da suka zo kafin Imam Malik sai a ce kenan duk littafin da suka wallafa ya fi nashi babu talazu kana iya zama tuwa kafa kowa daraja ba lalle bane kuma littafin ka ya zama ya fi littafin kowa daraja babu inda ka samu wannan an gano wannan ko to wani haka sai a ce mai to yanzu da kai da kabi iyar ba kuma malikanci dole ce kabi iyar to kabi idan kabi iyar ya san daraja ka je ka ka duba a shifa ka ga inda yake kafa hujja da sayyid bukhari a wajen aqida da furu'a Imamu shafi'i ka je ka duba littafin shi al-ihtisam da sauran littafansa ka duba yadda yake mutunta sahih bukhari ibn abdul ka je ka duba cikin littafin at-tamhid da irin su istirkar da ire-iren wayannan littattafai za ka ga yadda yake mutunta sahih bukhari da muslim na ba san gane wannan manya-manyan malamai duk mazahib na duniya gaba daya tun daga mazhaba na abu hanifa mazhaban shafi'iyya mazhaban annabiya mazhaban kaza zahiriya da sauransu mazhaban malikiya sun yi ittifaki babu littafin da ya fi sahih bukhari bayan Al-Qur'ani. a gani mutanen da suke fifita muwatsa suna fifita shi ne kafin bayyana buhari da musulmi amma da buhari da musulmi ya bayyana shi kenan amma sai wani mutum ya buɗe baki ya ce ainihin sayar buhari bola wane ne magabacin ka game da kiran sayar buhari bola ibn abdulbar kazi iyad ibn kasim wane ne shi shedan ko gaskiya sai dai shedan dan duk mutumin da ya buɗe baki yace bukhari a wato bayar bukhari bola to wallahi shedan shine salafin shi ba shi da magabaci ko bayan zarra wallahi malam aboka gumi nan kusa kusan cewa yake yi bukhari da muslim su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani malam aboka gumi kusan maza ba yake bi malikiya to yanzu kwana kwanan nan ne aka gano cewa bukhari bola ne malam aboka gumi bai gano ba malaman najeriya kakaf yanzu shaudan godiyo ka je ka duba iyawu suna ɗin shi da wani littafi ya kafa wani kama hujja bukhari da muslim shau dan bodiyo da wannan malami na najeriya da turin iya nan da shau dan bodiyo da shi ya kuma malakanci a ma haɗa ko da abdullahi gwandu abdullahi gwandu da wannan malami ya kuma malakanci littattafan da suka wallafa don hidima ga malakanci da shi mai yi in ban da zage-zage da kaza na fatan gane wannan to shi an taɓa yin daula na malikiya a afirka ko ba yi ba daular usman dan fodi wace irin daula ce malikanci to ne ke cewa ku sani duk wani abin da ya inganta daga manzan Allah ba mazhaban kowa ba ne, balhuwa shari'a duk abin da aka ce ya inganta daga manzan Allah ba mazhaban kowa ne shari'a ne wajibi ne a yi aiki da shi wajibi ne kuma a saurari maganar duk wanda ya kira zuwa gare shi a littafinsa hidayatu tulab kuma yana cewa in dai hadisi ya inganta ba mazhaban kowa bane ba a sauraron kowa ingantaccen hadisi ba mazhaban kowa bane shari'a ne kawai na ba ta lura kuma yake tambaya wai shin dole ne mutum ya yi riko da wata mazhaba a yanan na ya ce ba dole bane ku je ku duba cikin hidayatul lulab to imamu na shiwu dan godiyo mujaddadi ba malike ne hmm. amma kuma ba mu taba jin irin wa'annan san maganganu ga bukari da muslim a bakinsa ba hmm. an gane sannan malaman da suka karantar da zaure a nan afirka malikawa ne hmm. a nan afirka malaman da muke da su malikawa ne su da bukari babu komai sai girmamawa to wannan mutumin kuna ganin karatun shi a najeriya ya samo ah. ya samo a saudiya ne ya samo ne wajen wani shedanin malami don babu wani malami na sunna wanda zai karanta da shi wannan shaidanci ina ba ta gane wannan saka zakari da Allah ba mai sukan bukhari face shaidan shi da gaskiyar magana na'am na'am yake cewa eh, wa qala li ya muhammad tawhamtu annahu turiha ilayhi ba yawa sai sarkin musulmi haruna rashid Allah ya masa rahama sai cewa ya muhammad ni na yi tsammani cewa wani sashe ne daga cikin mulhidai suka jefa masa wannan magana kan wannan ra'ayin alladhi kharaja minhu ra'ayin da ya fito daga bakin sa wa yadullani alaihim fa astajibuhum eh wato ma'ana ya nuna mun su hmm. fa astabihuhum astabihuhum ne bijara astabihuhum fa yadullani alaihim fa hmm. astabihuhum hmm. an gane ko fa astabiha ya zan fa'u sababiyya eh fa yadullani alaihim fa sai ya nuna mun su in na in ya nuna mun malaman na gane cewa zan zindiƙai ne fa astabiha hum mm. sai in halatta jinin su mm. in na kama su gaba ɗaya zan halatta jinin su ne mm. domin duk mutumin da yake injili da hadisai zan zindiki ne shi eh. wa illa in ba haka ba kuwa ba ana ala yaqinin annal qurashiyya la la tazandak in ba haka ba ni ina kan yaqini cewa lallai bakurai shi baya zama zindiki shi wannan bawan Allah hmm. wanda aka ce da annabi Adam da Musa sun haɗu ya ce a ina suka haɗu bakurai shi ne shi hmm. na san na kama zindigai da yawa hmm. ban taɓa kama bakurai shi akan zindiganci ba to shi yasa na yadda da ka amma wallahi da a ce ba bakurai shi ba da na yanka shi saboda kurai shawa Allah ya taimake su wato ba a taɓa samun zindigi a cikinsu ba kusan duk manya-manyan aƙidu ma da suka bayyana ba a samu wurin shawa a cikinsu ba ala haza a nahwahu min al-kalam wato ya faɗi wannan ko kwatankwacin wannan magana daga cikin maganganu shi Haruna Rashid wa rage sabuni bi isnadihi imamu sabuni ya kawo ya a cikin akiratu salaf ashabul hadis da isnadin shi kana abu muawiya ad-dariq ya kasance abu auya a zarir a zarir ma'ana mai ciwon ido makahu magani yuhaddithu haruna rashid ya halatta malamin yana da wani aibi a ringa faɗin aibin malam wani gurgu malam wani makahu malam wani wada shi ya halatta idan ya zamanto yana so ko kuma in ya zamanto ana so a siffanta shi wato mu'awiyan suna da yawa akwai mu'awiyoyi wajen guda goma to yaya za mu yi magana da wani mu'awiya yake ake magana kai sai mu ce mu'awiya makaho kaga shi kenan mun faɗa ba don sun mutunci ba don mu ban mu ware tsakanin mu'awiyoyin an gane mu'awiya ɗan gajere mu'awiya gurgu wannan an faɗa ne ba don cin mutunci ba na ba gane wannan suraka duk wanda ya yi cin mutunci to kaga kuma ya zama to mutumin banza to saboda haka nan sun kira shi muawiya a zarir kamar imamu ahmash yana da ainihin hakiya a ido to shi da kanshi ma yake kiran kanshi da suna ahmash yace ni malam mai hakiya a ido na ce baya damuwa ko go misalin a'raj ma'ana a'raj gurgu to shi da kanshi yana kiran kanshi da wannan sunan kuma ana kiran shi da wannan a gaban shi baya yi baya yi mai baya damuwa to shi yasa imamu nawawi yake cewa irin wayannan sunaye idan ya zama to malami yana so kuma malami in an faɗa baya jin zafi ya halarta a jingina sunan zuwa gare shi amma in ya zama to malamin an faɗa yana fushi baya halarta an gane wannan ko to saboda haka abu muawiya az-zarir ya kasance yuhaddisu harun ar-rashid yana baiwa haruna rashid hadisi shi haruna rashid mai san addini ne shi hmm. yana kiran malaman hadisi kawai a zauna a ringa zuba masa ilimin hadisi hmm. kawai yana zaunawa yana ci wani lokaci in yi kasan hadisi ne wanda ya shafi kuka ga ya fashe da kuka ya yi kuka sosai da shi jaja wur daga cikin sarakunan banu abbas yana daga cikin sarakunan da ake yabo wajen natsuwa da imani da san addini an gane ku hmm. نعم فحدثه haddasa bi hadisi abi hurairata eh, eh tajja adam wa musa sai shi wannan muawiya az-zarir abu muawiya az-zarir sai ya bashi labarin hadisin abu huraira radiyallahu anhu eh tajja adam wa musa annabi adam da musa sun dan yi muqabala sun yi jayayya haka eh. an gane wannan ko hmm. fa isa ibn jafar sai isa ibn jafar yace kaifa wa huwa baina adam wa musa ma huma hmm. yaya haka zai yiwu hmm. alhali tsakanin annabi adam da musa akwai abin da ke tsakaninsu na tazara akwai tazara na shekaru tsakaninsu yaya za a yi kuma a ce wai sun haɗu har sun yi jayayya ala wa saba harun yake sai harun da ya zabura sarkin musulmi hmm. bai san san da ya zabura ba wakala ce yi haddisu bi. an anin rasul wa tu'ariduhu bi kai yana baka labari daga manzon Allah kai kuma kana gitta masa da cewa wai yaya ya ce maka annabi ya ce tana cewa yaya hmm. Kala fa ma zala kulu hatta sakata an ce bai gushe ba yana faɗin wannan magana har sai da ya shiru a gare shi an gane wannan ko mm. to ka ga yanda bayan Allah suke fushi an taɓa sunna eh to shi abin da muka rasa yanzu mm. an gane misalin misalin irin mutane yanzu misalin mutum ne wanda yana kallo wani yana runguma matar shi ko a jikin shi yanzu kana kallo wani yana runguma matar ka kana da sanda a hannu sai kai ta murmushi to wannan shine misalin mutumin da za a zo ana izgili da hadisin annabi yana kallo a da muna jin haushi yan kalaka to to ga yan kalaka to kusa da mu ba ga bane da muna jin haushi yan kalaka to to ga yan kalaka to kusa da mu za a kawo hadisi ce bola bi a bambanci tsakanin su ba bambanci wa iyaz billah wannan ma yan wuri shi da sunna wannan shi ne Allah ya insha Allah yanzu aka sanar da ni cewa yau ne gidauniya a yau wata kasa da tsari bane yau hudu? na ok ba yi wancan ba shi ne insha Allah an ce yau ne gidauniya wanda aka saba yi na tafsiri kamar yadda aka faɗa an fara da wuri saboda kada a fada cikin abin da aka fada wancan shekara din saka ga 'yan uwanan za su zagaya don neman taimako a bayar da yawa don Allah a bayar da yawa